امر ولي وكذا الله يجب ان شاء الامر انسى شيما يجب ان شاء الامر الله وتؤدين الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور آه ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أبنجب انت تشيني الله وانت يسوكد للتافي كما شيني كيجب انتر mutanen kwarai to wilaya abinda ake ce wilaya shine mutum ya zanto mai imani ne ko mai takawa duk sanda aka samu imani da takawa tare da mutum an samu walittakar Allah tare da shi wato mutum ne waliyin Allah sai dai kamar da ka sani imani hawa-hawa ne ba mataki ɗaya ba ne kamar da ita ma takawar hawa-hawa ce imani yana ƙaruwa yana raguwa akwai imani da yake na koli irin imanin annabawa akwai kuma imani wanda yake na ƙasa ƙasa wani imanin waɗanda suke masu saɓan Allah amma kuma suna da imani da yadda da da Allah subhanahu wata'ala saboda kaga duka imani ne amma imanin wani ya fi na wani hakanan shi shine kiyaye dokar Allah yin abin da Allah ya ce a yi na wajibi da barin abin da Allah ya ce a bari na haramu wannan shine ake cewa kawa. to duk mutumin da yake da imani yake da takawa to waliyi ne Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ah, Allah ce tabbas waliyan Allah babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su ne waɗanda suka yi imani suke da takawa sauraka Allah ya sifanta su da imani da takawa ce to waɗanda su ne waliyai in auliya uhu illal muttaqun ce ba kowa bane waliyan Allah su ne masu takawa sauraka in aka samu duk inda aka samu mumini taqi to an samu wali da haka duk wani momini yana da wani kaso na walittaka a tare da shi duk wani momini yana da wani kaso na walittaka a tare da shi sai dai walittakar wani ta fi ta wani akwai manyan waliyan Allah na ƙoluruwa su ne annaba da manzanni waɗanda su ne manyan waliyan Allah na ƙololi sai kuma waɗanda suke biye musu kamar eh, siddiqun waɗanda su ne siddiƙun sai na abubakar sai kuma sauran salihai sauran mutanen kirki sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun sifantu da sifa mafi girma ta imani da takawa saboda haka suka zama a cikin manya-manyan waliyan Allah saboda haka ita wilaya ana samunta ta hanyar eh, imani da kiyaye dokar Allah wanda ya imani ya kiyaye dokar Allah ya kiyaye wajibi ya kiyaye haram to wannan yana da walittaka ta wajibi da ake son kowa ya zama yana da ita in ya ƙara ta hanyar aikata nafilfilu ta hanyar aikata abubuwan ta to ya samu kuma walittaka ta nafila wadda ita kuma za ta kai shi wani matsayi babba game yadda zo cikin hadisul auliya hadisin abu huraira man adali waliyan faqad azantuhu bil muharaba man adali waliyan wanda yayi gaba da waliyina to ina shelanta masa fito na fito yaƙi tsakani na da shi to a nan annabi sallallahu alaihi a cikin abin Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cikin wani hadisi kursi ya ce wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya ma ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba abinda bawa na zai kusance ni da shi da na fi so kamar farilla wato wannan ita ce walittaka ta wajibi ka riƙe farilla duk abin da ya zama wajibi akan ka rike to ka samu walittaka ta wajibi sai ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'idhanna Allah ya ci gaba da cewa bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi to wannan walittaka ta nafila kenan walittaka bayan ta farilla to ta nafila wacce za ta kara maka matsayi kuma a gurin Allah a ce ba na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi fa iza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganin ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake damƙa da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita kuma lalle idan ya tambaye ni zan bashi idan ya nemi tsari na zan tsari shi Allah ya rantsuwa akan haka to kaga anan yana nuna cewa ya kai gaya wajen tsoron Allah har ya zanto baya ji sai abin da Allah ya yarda ya ji shine kuntu sam a hulazi ya bi zan zamo jinsa da yake ji da shi ma'ana duk wani abin da zai ji sai wanda Allah ya yarda ya ji abin da Allah bai yarda ya ji ba zai kai kunnensa gare shi ba ba zai saurare shi ba hakanan ba zai kai idansa akan abin da Allah bai yarda ba sai abin da Allah ya yarda shine kuntu sam abasarahu alladhi yubsiru sannan ba zai ɗauki hannunsa ya ɗora akan abin da Allah bai yarda ba da abin da zai karba sai wanda Allah ya yarda ya karba ko ya ɗora kai hannunsa a kai hakanan kafarsa ba zai taka ta ba ya je inda Allah bai yarda ba sauraka duk inda za ka gan shi gurin da yake zamanin akwai yarda Allah a gurin ne wannan shine ma'anar ma'anar wannan ibarori ba kamar da suke cewa ba zai zama Allah shi ba bayan kuma hadisin yana nuna bawa bawa akwai Allah akwai bawansa bawansa ake magana saboda ka Allah ce in ya roƙe ni in ya tambaye ni zan bashi to shine zai kai matakin da addu'a sama ba ta faɗi ba inda ya roƙi Allah to sai Allah ya ansa masa shine rubba ashasa akbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra nabi ce sautari ga mutum haka birki tsatsa ya sha ƙura in ya zo kofar shiga guri ma ture shi ake yi amma da zai yi wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi sai na rantsi Allah zai yi kaza to sai Allah ya kubutar da shi ya yi abin nan to wani ita ce walittaka ta koli ga addu'ar irin waɗannan ba ta faɗuwa ƙasa saboda ita kofar walittaka matukar akwai mumini mai tuƙawa a bayan ƙasa to akwai waliyin Allah a bayan ƙasa saboda ka muminin ƙarshe wanda shine zai zama na ƙarshe a bayan ƙasa wanda da shi ga shi ne mumine suka zanto babu su sai a shirarai to wannan shi ne khatamul auliya'i kaje khatamul auliya'i ne wanda daga kan shi shi ne babu kuma sauran wani waliyi